mawaƙin da in ka je a mazaɓatai a garin shi ko darajar kansila bai kai ba wa ya san shi wane ne ya san shi a garinsu akwai wanda bai ma san shi ba garinsu amma shi ne za a shakaro mariganyi malam umar musa kwala a rika haɗa shi da wannan mutum wala mun yi tur da Allah dai amma mu ba mai mamaki ba saboda irin kayan abubuwan nan na caji na zamani ba abin da ba sa mutum mutum ne zai caji komi yana iya yi shi yasa muke roƙo Allah ka raba mu da irin shaye-shayen nan na zamani da abu ne ya zama ruwan dare da matasa da dattijai duk ana yi sunana anas mukhtar magina haifaffen garin katsina kuma zaunan nan cikin garin katsina kuma zababben kansala a jam'iyyar pdp a zaɓen da ya gabata 2022 wanda gwamnatin aminu bello masari ta anshe dukkanin kujeru da suka ci zababbu na jam'iyyar pdp eh, a alal hakika na shigo wannan fili ne domin in yi tir da allah wadai da kyama akan abin da wani wanda ke kiran kanshi wai shi dan siyasa ya yi a jihar katsina babban abin takaici da ban haushi ka kalli mutumin da ya maka riga ya maka wando tun daga mataki na local government na state har ya ja ka jikin shi ya kai ka wani mataki a matakin siyasa na federal government amma yau babu rayuwa tai kai ne kake zowa kana kwatanta shi da wani mawaƙi malam umaru musa ke bai ma wannan bawan allah ba shin jama'a in za ku tuna wannan bawan allah ne malamar ganyi malam umaru musa ya ya ja shi ga jikin shi ya ba shi wata kujera domin ɗan talaka ya samu sauƙi aka aza shi bisa hanya wadda kowa san shi a gari da duniya baki ɗaya duk najeriya ba wanda bai san shi ba amma yau shi ne bayan babaran shi ya zo yana ya shakaro mai wuya. yana cin zarafin shi gaban idanun mutanen da ke nuna wai suna son marganyi malam umar musa yar'adua bayan ya masa riga ya masa wando ya maida sa mutane kuma har ne yau tar da allah wadai da wannan abu Allah na ji haushi yanzu kamar malam Umar Musa ya raduwa mutunan da Allah ya ba mulki na gwamna wanda in ka duba ka na cikin talauci ya duba wani hanyoyi ne malam Umar Musa ya raduwa wanda zai kawo domin ci gaban 'yan garin katsina ya kawo abubuwa na raya gari wanda kowa ya warware nan ya zo ya rusau cikin tsakiyar birnin katsina wallahi wanda bai da hili sai da ya hili wanda bai da gida sai da ya gida wanda bai da jari ya sami hili a gama a baka sauran shagonka kowa ya yaba da irin abubuwa da ya malam mariganyi malam umaru musa yar raduwa. amma yau shine wannan dan cikin garin kuma wanda ke kuri shi dan cikin binni ne dan mazaunin wai binni yau wai shine wai ke hada shi da wani can wani asharari wanda babu wata irin gudunmuwa da ya kawo malam umaru musa yar raduwa lokacin da allah ya sa ya zama shugaban ƙasar najeriya cikin shekara biyu da ya kamun Allah ya anshi rayuwa ta sai da ya ba talauci tsoro talauci ya rasa ina zai sa kanshi komi ya samu sauki mai da ake kirari mai he da malam Umar Musa ya zabtare mai farashi haji da ake zuwa he da aka zabtare duk abin da ba a tunani a Najeriya wanda bai da aure he da ya aure lokacin malam Umar Musa ya raduwa wanda bai da abin yi ya samu abin yi securities da malam Umar Musa ya kya duk security ya ji daɗin mulkin malam umar musa ya raduwa sabanin yanzu to wannan mutanen ne za ka kalla ka rika haɗawa da wani mawaƙi mawaƙi mi mawaƙin ya mabaraci maroƙi mai zagen mutane mai aibata mutane yau in baka ba yau in ka bashi ya yabe ka in baka bashi ba gobe ya zage ka sai irin shi ne za ka ɗauko daraja tai wai ka ce shi ma ne na biyu wurin daraja malam umar musa ne na biyar tar da allah dai wurin taron addu'a ta ai da ba a taron ba ai wannan taron ni kawai abin da ɗauka an yi shi ne don a ci mutuncin marganyi malam Umar musa al-Adwa. ba an yi ba ne don wani tuna da shi a'a mu abin da muka ɗauka an yi ne domin a ci mai mutunci in ba zai manta ba shi uh, wannan da ya magana nan akwai lokacin da wani zababben uh, gwamna na nan jihar mu ta katsina wannan lokacin suka rika takon saƙa da shi wanda a daidai wannan lokaci da ba dan maraganyi malam umar musa ya shiga tsakani ba da allah kaɗai ya san irin hitina da wani abu da zai shiga amma malam umar musa ya raduwa ya shigo shiga tsakani ya komi wanda a yanzu ne duk abin da yake takama ya zama a garin katsina da kuma najeriya sanadiyar maraganyi malam umar musa ya raduwa ne amma har za a ɗauko darajar malam umar musa ya raduwa a ce ma wai shine na biyar wai wurin ba jiha katsina gudunmuwa da wani mawaƙi duk najeriya babu inda aikin marganyi malam umaru musa yar aduwa bai je ba dama wai eh, mawaƙi ya yi shugaban ƙasa ni tambaya ce na mika kai tsaye in ya je hito ya bani ansa dama mawaƙi ya fi shugaban ƙasa ne irin gudunmuwar da malam umaru musa ya kawo jihar katsina shi ya kawo ta ga hilin jirgi na, ko ta ya za ka sai ka ta ka hau hilin jirgi shi mawakin me yama ka kunna ka ji kiɗi mawakin da in ka je a mazaɓa a garin shi ko darajar kansila bai kai ba wa ya san shi wane ne ya san shi a garinsu akwai wanda bai ma san shi ba garinsu amma shi ne za a shakaro marganyi malam umar musa kwala a rika haɗa shi da wannan mutum wala mun yi tur da Allah dai amma mu ba mu mamaki ba saboda irin kayan abubuwan nan na caji na zamani ba abin da ba sa mutum mutum ne zai caji komai yana iya yi shi yasa muke roƙo Allah ka raba mu da irin shaye-shayen nan na zamani da abu ne ya zama ruwan dare da matasa da dattijai duk ana yi amma mu ba mai mamaki ba abin ya ta dama hankali ko da yake dama mun san makiya malam Umaru Musa ya raduwan ne mu ba su ba mamaki ba tunda in dai kana son malam umar musa yar adu'a akwai abubuwan da ba za ka ƙetare masa ba yau ga bayan babu ran shi abubuwan da malam umar musa ya gina su ne suka hito suna kalubalanta shi a irin jama'a kuma wanda ke mu ƙarya suna son pdp da kuma malam umar musa yar adu'a sai gashi a hili ta tabbata ƙarya suke yi mun gani suka tattara kayansu suka canza wata jam'iyya suka koma kan wasu dalilai amma dinnan garin kowa sani akwai jinin umar musa wanda ya ƙi gudu ya ƙi ja da baya har ɗan uwan shi ya yi takara a jam'iyyar apc ya nemi sata amma kuma ya tsaya nan inda ɗan uwan shi ya tsaya shi ya bi hudu ɗan uwan shi su da yama riga yama rana yama wando yau su ne ke zagin shi yau su ne ke aibata shi babban abin ce kaf gari babu wanda ya to daga cikinsu wanda ya nuna mai kuskuren shi wannan abin da kai kuskure ne sun ja bakuna su sun yi cit sun yi shiru shi yasa abin ma na rika ganin shi kamar da gayya shi yasa na ce zan hito in yi magana ya dawo ya magana in ba shi ansa